gashi yanzu yadda al'amura suka wakana kuma ka fito a wanda sharaɗi ne ne ka fito to ai nake amanin ko da ko ne yayin gidan rediyo da kuma sauran kafaɗen labarai suna nan a kotu haka wannan hukuncin hukuncin akan ma mai sharɗi na ga tsayan ce ga sharɗi kaza zai zama na da mantu tun da ke dai kwasan mai sharaɗin illa dai magana shine kawai na na Allah godiya shi mai sharaɗi abin bayanin da yi yin ya kalle akan matsayin da dattijo kila kudin irin yadda ne rayu a Najeriya yake cewa babu rauda baka bukan ka'ida akan cewa zan beli a kaina wanda yake nan wani abu daban tun da ya san dai ba za a ce zan gudun ban Najeriya ba za a ce zan gudun ban yayana da dangina da kuma sauran yawon guda to saboda haka alhamdulillah ko kusan kai da bayar kuma alhamdulillah na Allah godiya ko babu namun da Allah ya wannan al'amarin 'yan Najeriya da yawa suna ta yi masa fassara kala-kala wasu suna cewa siyasa ta shiga wasu suna cewa halin tsofin gwamnoni kenan wannan abin da ake cewa immunity clause ya jawo shi da dai sauran fassare-fassare da kalamai daga sassa daban-daban a zukatan 'yan najeriya kai ya ka kalle shi to ina ganin a gane cewa ana magana shugabanci na najeriya da tsarin mulkin najeriya da kuma siyasa a najeriya wanda ya ba kowane dan najeriya dama ya fassara da yake so akan fahimtar sa ko akan sauransa saboda kana ganin shiga wato ba da kai shari'a kan fasar jama'a bai taso ba idan najeriya da yake najeriya da yanci ba da fasar da yake so akan energy a najeriya ko akan gwamna ko gwamna ya sata ko bai sata ba ko kuma eh, kariya wannan yanci na najeriya ga wani ai mulkin najeriya ke saboda haka ne na ganin ba da matsayi sabanin so yana eh, najeriya su ko a sa. To yanzu wai Alhaji Salalami ya ji ne da ya samu kansa a wannan yanayi wasu na ganin cewa ai ma kai ba sabon ba ne saboda kurkukun nan da an sha shigarsa kuma akan wannan siyasa ya fi sau shurin masaki amma kuma wasu suna cewa ai wannan ya sha bamban da wanda aka saba gani kai ya kaji. wani magana ne kamar faɗa shine na sha shiga koko an ɗaure ne amma bambancin wancan da wannan ne watakila niyyar kasan dama ta hada duniya tana da farashi guda uku kowa ya kai a duniya an kai da wuri duk abin ka akwai gada guda akwai ba ta tsanta ba ko dai gada kuɗi ko gada tsotarwa ko gada yaya to shugaban duniya da na sa mallake su akan so a bi abin duniya idan sun iman sai karfi su ci ba su yi ba to sai kuma a nemi a gane su azaba idan zai ciya zuciyar su cikin su yayi maganin raba su kasu karya sai a azaba da shawo din to idan wanne ka su faruwa to kusa kuma kan yaya to mafiyanci a duniya ba wanda ya wani tarkunan guda ku in aka zo kan yaya to dole a lokacin mutum kare wannan gaskiya ne saboda haka ni aka mun ni kare ne komai zama bai dame ni wallahi komai zama duniya bai dame ni ba ai mun ni kare bai dame ba to amma a sa ka kai ƴaƴanka ba sa jin komai akan matsayin dan a wulakanta ka a kunya ka a ci baka mutunci kuma kana ganin ƴaƴanka ya so abin nan so wani abin ni na ganin kawai sai bai bayana hakuri cewa su hakuri uban su ya zama Najeriya su hakuri uban su yana kasa Najeriya su hakuri abin da kowane uba yake wa ƴaƴansa shi da wannan uban ya ja musu fushi shi ja musu ne kawai bayanan da tunda yake ya ya kira shi daga Allah aka matsayin ni masu yake ba ba wasa shi ne kashin nima da duniya ne Allah ya baka yaya shi ne kashin nima to saboda haka wannan nema idan ita sai ma abu dakanta to kaga dole kai ka damu so amma banda kai bai da wallahi amma duk ne yara ne kanana kuma saboda uban su yana siyasa abin ya musu kuma ra'ayin siyasa ya nan amma dai babu komai rayuwa ce ai komai ai dara ce yan najeriya suna cewa ai an yi haka ne an tauna abin da ake cewa tsakuwa dan aya ta ji tsoro ita wannan tsakuwar ta tauni kuma aya ta ji tsoron to ni gaskiya magana shine ji ko a ra'ayi na mutane akan fassara wannan fayari gare su su san me aya su san me tsakuwar saboda su su ga taunawa nan gwa za tauna wannan ya rigi rufe da ba domin ba su shi muhawara akan taron yan najeriya akan kowane ishu wannan duk najeriya da yanci ya faɗi abin da ya kan hukuncin zai a gani mai gani na murna ya sa abin ya same ni yanci sai murna ya ji daɗi masoyi mai bakin ciki kuma shi kuma na tashi bakin ciki abin da ka amma dai magana ne abin da yake na jama'a ne a siyasa ba za ka da mutane fassara ba to da yanci su fassara su da haka aya ko tsakuwa ko abin nan ni ba bi sabin kai ba akan maganar matsayin mutuncin mutum da irin ra'ayinsa da ko irin ra'ayinsa malacinsa kan shugabanci har ga Allah na yi abin da shi na ganin shi ne rike mana mutane in na yi kuskure na san na yi kuskure in ban yi ban mai sau da haka ina ganin ni magana shi ne ni na san waye so lamido na san me shi sau haka na san dai iko na ni na sabon na yi sau da me jama'a suna ganin ban yi ba fa'ayin da gani na yi ya rike bansa bai dame ni ba. me ya sa ga 'yan najeriya musamman waɗanda zuciyarsu ta so su. in za ka yi ra'ayi ka sai ra'ayinka in na daidai ne ka sani in na karya ne ka sani saboda haka in za ka yi ra'ayin to ka san cewa ko rai ka ɗauka fa akwai ainihin hukunci a kansa in kai na son zuciya ma ra'ayin kai don biyan bukata shi ka yana da sakai tasa in kai na gaskiyar ma ita ne ta da sakai ta akwai sakai a kanta saboda haka ra'ayi da yake ko wani ƙarya ko na gaskiya ya da irin nasa ainihin nauyin da yake mai wannan ra'ayin dole ɗauke shi da ita cewa zai ɗauke shi a matsayin hukunci da nauyin wannan ra'ayin kowa zai ra'ayin sa ne san cewa akwai consequences kai na ƙarya ma akwai sakamako ɗan kai gaskiya ma akwai sakamako kowanne akwai sakamakon sa so da haka sai ka zaba wanda yake suka yi